بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 'yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan series da muke gabatarwa na over the wire okay na'am a bidiyon mu na baya mun ga yadda ake warware matsala ta level 15 going to 16 inda a bidiyon mu na yau insha Allah za mu dora daga nan okay so abin da zamu shine zamu danna akan level 16 going to 17 okay na'am uh, so already muna cikin wato ainihin bandit 14 ne kada ku manta amma mun samo password din mu na baya okay so abin da zamu shine uh, suka ce The credential for the next level can be retrieved by submitting the password of the current level to a port on localhost in range 31,000 that 32,000. Okay, first find out which of these ports have a server listening on them. Okay, so since that means submitting what to any uh password in the muka samu a bidiyon which na baya a level ɗin baya mu submitting shi a cikin wani port wanda yake kan local host. idan ba ku manta ba local host mun ce ainihin computer da muke amfani da ita in this case muna muna cikin bandit ne so bandit shine local host din mu in this case okay na sannan suka ce port nan ya kasance yana da range yana tsakanin port na dubu daya dubu talatin da daya zuwa dubu talatin da biyu sannan generally mun ce port na computer ya kasance ya kai wajen 65,000 ports okay sama da haka ne amma na dan manta value din sama okay so yanzu muna cikin wato ainihin port na 31,000 zuwa 32,000 a nan za mu nemo port ɗin da za mu submitin password ɗin sannan suka ce find out which of these port have a server listening on them suka ce a cikin wannan range in port ɗin 31,000 zuwa 32,000 mu nemo wani port wanda yake da server wanda yake saurare bi ma'ana wanda za mu iya connecting a kai sannan suka ce then find out which of those speak SSL and which don't sannan mu nemo wanda yake wato ainihin yake jin uh, secure Uh, socket layer da kuma wanda ba sa ji okay sannan suka ce there's only one server that will give you the next credential a cikin wannan port din bai ma'ana kun ga tsakanin port 31,000 uh, zuwa 32,000 muna da port 1,000 kenan so a cikin wannan port 1,000 port kwaya ɗaya ne zai iya bamu daman ya bamu credential ya bamu password ɗin da muke nema the orders will simply send back to you whatever you send to it bi ma'ana sauran za su dawo ma da duk abin da ka shiga musu za su dawo ma da shi a matsayin wato ainihin abin da ka shigar okay na so wannan kenan suka ce command you may need to solve this problem akwai irin su ssh telnet nc open ssl s client nmap okay sannan suka ce helpful reading material za ka iya karantawa game da port scanner okay so idan na fahimci wannan tambayan za mu yi amfani da nmap saboda nmap mun ce network mapper kenan yana mapping din network okay yana ganin duk wani abu da yake kai komo a cikin network duk wani post da yake a buɗe yana bayyana mana shi okay haka zalika duk wani services da suke running a cikin wannan port din zai iya akwai irin scan din da zamu yi wanda zai bamu okay so yanzu abin da zamu shine zamu yi wato ainihin scanning din local host din mu ne using nmap sannan mu specify port din ya kasance a wannan range din okay tsakanin 31000 zuwa 32000 okay so kun ga tsakanin 31000 zuwa 32000 akalla muna da port dubu ɗaya daidai okay so za mu yi scanning ɗin port ɗin nan using nmap okay so idan ba ku san nmap ba za ka iya zuwa kai ah, wato ainihin man nmap okay mun ce network mapa kenan sannan suka ce a ah, nmap is an open source tool for network exploration and security auditing okay so ana amfani da shi ne wajen wato ainihin ninkaya cikin network kaga duk wani abu da yake cikin network wani port ne yake abu daya cikin wannan network din okay so nmap ya kasance yana da wato ainihin commands daban-daban ko ce option daban-daban inda suka ce misali a nan example zaka iya amfani da nmap tag a wanda a yana nufin ya yi wato ainihin ah, os detection sannan muna da t4 mun yi video game da nmap idan ba ku kalli wannan bidiyon ba za ku iya dubawa tifo yana nufin sauri sannan muna da scanme.nmap.org wannan shine host din da muke so mai scanning okay so na so kamar yadda kuke gani ga irin result din da zai dawo mana da shi in ma port yana buɗe za ku ga cewa ga sunan port din ko kuma ga number port din ga sunan shi TCP sannan state abu ɗaya yake ko ko a kulle ko kuma is a filtered port okay so abin da zan yi shine wato ainihin clear zan yi clear na so abu na farko da zamu yi shine zamu ce nmap muna so mu scan in localhost ne kada ku manta sun ce port in yana cikin local host wanda yake wannan range in 31,000 zuwa 32,000 ok so za mu amfani da nmap sannan za mu amfani da wato ayin tag sv service version kenan duk wani version na port da yake akwai a cikin wannan network din ya nuna mana wani irin version ne ok in ka ga dama ka iya tag sc ok so amma mu za mu bar shi a tag sv kawai sannan za mu yi specifying port din za mu ce dash p for port maybe in kana so kai scanning din 65000 port din zaka iya bar shi haka so haka yana nufin all port okay dan kuma ka bar shi haka dash p maybe zaka iya specify port kwaya daya maybe uh, port 123 misali okay ko kuma port 80 ko port 22 ssh kenan in kuma ka ga dama kamar yadda suka ce yanzu za mu yi in range ne 31000 zuwa 32000 so abin da za mu yi shine za mu ce wato ainihin 31000 31000 sannan za mu sa comma za mu ce zuwa 32,000 kun ga yanzu akalla zai mana scanning port dubu ɗaya kenan ok so za mu danna enter so amma kafin nan sai mun rubuta wato ainihin local host saboda ita ce a uh, host ɗin da muke so mu scanning akai kai okay sannan mu danna enter okay so now kamar yadda kuke gani yana ce mana no target with specified local host okay so na yi kuskure wajen rubuta local host idan kun lura so bari ne clear sannan zan sake running wancan command ɗin in gyara local host ɗin okay so zan ce local uh, dan gafarce ne local host akwai l a wajen ce local host na so yanzu nmap ya kasance a yana mana scanning ok so ina tunanin na ɗan yi kuskure a madadin kuma hyphen ne a nan wajen ok so in kun ya dawo mana da scan na port kwaya biyu ne kawai ok so kuma muna so ya muna range ne ok tsakanin port 31000 zuwa port 32000 ok so abin da mu ce a madadin kuma ɗin can hyphen ya kamata in yi amfani da shi shine yake nuna cewa a range kenan tsakanin 31000 zuwa 32000 okay zamu danna enter okay so yanzu in map mu yana nan yana scanning okay so zamu dan jira shi kafin ya kai ga gamawa okay so kafin nan bari mu ƙara komawa cikin tambayar mu ƙara karanta suka ce the credential for the next level okay credential shine kaman password ko kuma wani abun sirri okay for the next level can be retrieved zamu iya samo shi by submitting the password of the current level ta hanyar mi submitting password ɗin da muka samu a bidiyon mu na baya wancan bidiyon da muka yi na ƙarshe okay to a port a cikin wani port wanda yake kan local host in the range 31000 zuwa 32000 so tsakanin 31000 zuwa 32000 kun ga cewa akwai 999 ko kuma mu kayyade mu ce 1000 ports okay so sannan suka ce first find out which of these ports have a server listening on them okay so akwai wani port wanda yake da services da suke running a cikin shi okay so mu listin wayannan services din sannan a cikin wayannan wanda muka yi listening suka ce then find out which of those speak SSL wanne ne a cikin su yake da SSL secured socket and layer kenan okay and which don't wanne ne kuma baya yi suka ce there is only one server that will give the next credential a cikin wancan port din akwai server kwaya daya wanda zai baka next password to suka ce the others will simply send back to you whatever you send to read sauran za su dawo ma da abin da ka rubuta za su dawo ma da shi okay so bari mu koma mu ga yan map mu ya gama so now kamar yadda ke gani yan map mu ya riga da ya gama amma ah, kafin mu kai ga duba result din bari na dan wato ainihin enlarging din shi okay so duk gashi nan ya dawo mana na so kuma inda kuke gani yace nmap scan report for local-hot local host na ce muku za ku yi amfani da wannan a madadin ku rubuta host so uh, na wannan kenan sannan yace nine not shown bi ma'ana yace host is up host din yana up bi ma'ana yana running kenan sannan yace uh, akwai port 996 wanda suke close port kun ga a cikin dubu hudu a cikin dubu daya guda hudu ne kawai wanda suke a bude kenan Dari tara da casa'in da shida suna kulle ok so muna da 31,046 ya ce is open which is tcp sannan service ɗin da yake running shine echo ok sannan muna da 31,518 shi ma tcp ne service ɗin da yake running shine SSL ko kuma Echo sannan ba sa bamu version din okay sannan muna da wato ainihin uh, ah, 31691 shi ma is echo sannan muna da 31790 which is a uh, ssl shi ma kamar yadda ke gani sannan muna da wato ainihin 31960 shi kuma wato ainihin tcp ne wanda shi echo ne okay so amma a tambayan sun ce mana mu nemo wanda yake find out which of those speak SSL wanne ne yake magana game da SSL okay so kun ga cewa muna da kwaya biyu wanda suke magana game da SSL muna da wato ainihin port 31 yana magana game da SSL kamar ke gani sannan kuma muna da wato ainihin 31790 shi ma yana magana game da SSL okay so yanzu a cikin wayannan port din kwaya biyu a nan ne zamu nemo password din mu na gaba okay so abin da zamu shine zamu iya amfani da wato ainihin open SSL wanda kamar yadda muka a bidiyon mu na baya ko kuma ncat domin mu shiga cikin wannan wato ainihin machine din har mu kai ga samu password din mu so yanzu zamu jarraba akan port 3158 first okay so abin da zamu shine a bari na dan rubuta port din anan gefe okay saboda in yi keeping note ba na son copy saboda already na riga na kafa password dina so muna da port 31 wato ainin 3158 31518 kudin gafarce zan sa koma sannan muna da wajen 31790 ok na so su ne port da za mu yi amfani da su a ciki ok so abin da za mu yi shine za mu yi amfani da ncat ok so mu ce ncat wato ainihin dash dash ssl kamar yadda muka yi a baya sannan mu ce local uh, host ok sannan mu specify port import um, port na farko shine uh, 31518 ok so 518 shine port din da zamu so bari mu danna enter so already na riga da na kofa password din nan na baya so zamu ce control shift v kun ga password din mu na baya sannan zan danna enter na so kun ga ya dawo min da abin da na shiga mai da shi bai bani wani password ba kamar yadda suka ce a baya there is only one server that will give you the next credential server ɗaya ne wanda zai baka next credential sannan suka ce the others will simply send back to you whatever you duk abin da ka shigar sauran za su dawo ma da abin da ka shigar so kun ga mun shigar da password ɗin sannan ya dawo mun da password so it means automatically ba wannan port ɗin bane yake da wannan credential ɗin zai kasance wancan port ɗin na karshe wanda shine port 31790 okay so abin da zamu shine zamu ce control z domin mu fita sannan zamu amfani da cut again sannan mu ce wato nn dash dash slash ssl I'm specifying wato any local host sannan mu ce a port 31790 ok za mu na enter ok so za mu in password na, again za mu ce control shift v za mu na enter na'am so kamar da ke gani shi ya ba mu wani wato ainihin certificate ko ya ba mu wato ainihin wani uh, private key sannan kuma ya ce mana correct so it means mun samu wannan ansan daidai okay, so wannan port din shine zai mu wato ainihin ya ba mu wato ainihin next credential din wanda shine wannan ah, IRC private key din nan da ya ba mu okay so za mu iya amfani da wannan ah, private key din domin mu shiga next level okay so bari mu tabbatar da haka so abin da za mu yi shine za mu kwafa wannan key din gabaki ɗayan shi okay sannan za mu rubuta note game da shi now so abin da zan yi shine ah, zan yi wato ainihin copy din shi gabaki ɗaya so zan ce copy copy selection okay so kada ku manta muna cikin wato ainihin level uh, muna cikin level 17 ne going to 18 okay so abin da zamu shine mu amfani da nano wajen rubuta notes so mu ce level wannan zai kasance level uh, 17 okay sannan nan na enter so na na farko uh, mun yi wato ainihin ce command used okay command din da muka yi amfani da su okay so na farko mun yi amfani da nmap muka ce nmap ok mun yi amfani da nmap sannan muka ce tag sv for service version sannan muka specify port in dash p muka ce port ya fara daga 31000 zuwa 32000 sannan muka specify wato ainihin local host ok to shine ya da mana da muka samu port din da muka samu zamu ce port open ok port available to mu rubuta shi haka port available shine uh, muna da wani port wanda suka shafi uh, ah, 31 Ah, wanda na iya riga 31518 wanda su ne suke speaking SSL sannan muna da wato ainihin port 31790 wanda shine ainihin port mu okay so na so bayan wannan sai muka amfani da ncat okay so zamu ce a ah, muka amfani da ncat na muka ce dash dash SSL muka ce host, na muka specify port in 31790 which is port in da muka sannan muka yi pasting wato ainihin paste brief password domin ya bamu password ɗin gaba which is a a SSH key wanci a wato ainihin private key okay now so wannan kenan so in ka ga dama zaka iya amfani da open SSL still zai baka abin da ya kamata okay so zamu danna ko kuma mu ce okay ko kuma mu ce wato ainihin zaka iya or zaka iya amfani da open SSL kamar yadda muka yi a baya mu ce open SSL sannan SSL sannan zaka yi amfani da S underscore client ok sannan aka specifying wato earning connect in I'm ma ka iya amfani da dash crlf ok so zamu ce connect zamu ce localhost a port ɗin um, uh, 315 sorry 31 1790. ok so now wato ainihin going to enter Okay, paste in previous password the baka next key ok going to paste wato ainihin password ok sannan ka dana enter zai baka a wato ainihin password zamu ce password din shine ah, wancan ssh key zamu ce password shine a ƙasa za mu ce control shift v domin mai pasting ɗin shi sannan ce control x y nan enter ok now so wannan kenan wannan shine note din mu wanda muka ajiye wanda za mu iya amfani da shi domin mu shiga next level ok so in ka ga dama baka so ka yi amfani da ncat kamar yadda na yi bayani za ka iya amfani da open ssl so bari mu kwa password ɗinmu mu na baya saboda in jaraba muku ta hanyar amfani da open ssl ok so bari mu clear now so za mu ce ah, wato ainihin open ssl sannan mu yi amfani da s client in ce s underscore client kamar yadda muka a baya s client ok sannan mu ci uh, wato ainihin dash connect ya muna connecting zuwa wannan ok dash connect host ok cikin port ɗin 31790 ok sannan mu dana enter now so ya bamu bayanai har da irin su wato ainihin uh, cipher kamar yadda kuke gani Uh, sessions da kuma master key ya bamu wannan master key okay so abin da zamu yi mu ce control shift v domin mu paste wato ainihin password din mu na baya okay so na danna amma ban sani ba yayi okay so na mu danna enter okay now so kamar da kike gani still ya bamu wannan private ssh key din nan okay wanda ina tunanin da shi ne zamu yi amfani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 idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure duka ga ya kamata ku sanar mu za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan video ko kuma a cikin description ɗin wannan video na so da wannan za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh peace